salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar talata ranar bakwai ga watan Ramadan na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ranar kenan take ishirin da hudu ga watan biyu na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar Allah ta baraka wa ta'ala cikin iko nasa ya kaddare mu da dawowa domin ci gaba da tarjama alkur'ani mai girma za kuma mu tashi daga inda muka dakata a cikin suratul bakara gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya mana jagora idan ba mu manta ba tun daga darasi na shekaran jiya da jiya duka Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana muna ne, ma'ana tsaurin kai da ƙeƙashewar zuciya irin ta Yahudawa, da irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala aiko annabi Musa gare su, da irin butulcin da suke ta yi annabi Musa alaihi salatu duka fa wannan bayan halakar da fir'auna ne, bayan an halakar da fir'auna wanda ya zalunce su, ya kwankwaɗa musu mummunar azaba. wai kamar sa yi imani da Allah kuma su kasance masu biyayya ga dokokin Allah sai kuma suka butulce ma Allah suka butulce ma annabin Allah annabi Musa to shi ne yake ta fama da su ake ta gwagwagwa da su in sun yi wannan tsirfa Allah ya kashe wannan wutar ya su kunno wata wutar fitilar kuma har mun zo inna Allah yake bayyana muna an saukar musu da tataccen ruwan zuma da naman tsuntsaye soyayye naman ‘yan shila su ci nama su sha ruwan zuma ba wahalarsu amma tare da wannan dan buturce suka koma suka ce ba su yadda ba su dai a roƙi Allah ya ba su makani ya ba su dankali da albasa irin waɗannan kuma suke so dan butulci to haka dai to har ila yau ƙarawa da ƙarauci gaba za mu yi dai akan wa'annan butulce-butulce da banu Isra'il suka riƙa yi zamanin annabawa, don yau kada mai mamakin rashin su musulunci, don yau kada mu yi mamakin ƙulle-ƙullen suke wa musulunci, dama can sun saba, al'ada su ce tun ta iyaye da kakanni. To za mu ci gaba, insha Allah, aya ta sittin da biyu ne? Da ɗaya ko? To, to, bismillah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa iza qultum ya Musa, ku tuna ya ku banu Isra'ila, lokacin da kuke ce ma annabinku annabi Musa ya kai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, har abada ba za mu taɓa haƙuri a kan nau'in abinci ɗaya ba, a ce ruwan zuma da naman tsuntsaye kullum shi za mu ci, to gaskiya ba za mu haƙura ba. Fada'ula na rabbaka, ka roƙa mana Ubangijin naka mana, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu ya fitar mana da abin da ƙasa take tsirarwa min baqaliha na daga mabunƙosa ƙasa irin su makani irin su rogo irin su dankali masu yin ‘ya'ya ƙasa, wa ƙisa'iha da kuma ababe waɗanda suke masu ɓawo irin su gyaɗa irin su gujiya, wa fomiha da ababe irin masu yaji don a wata kira an karanta wa saumiha irin su tafarnuwa irin su citta da sauran ire su wa adasiha da adas ɗinsu adas sunan wani tsoro ne ba mu da shi na ƙasar wa basaliha da kuma irin su albasa irin su muke so yanzu kuma ba nama muke so mu ci ba ba ruwan zuma muke so mu sha ba a ba mu waɗannan qal annabi Musa sai ya ce musu haba banu Isra'ila, a tastabadilu lazi huwa adana bin lazi huwa kair, kwa nemi a canza muku ƙasƙantaccen abinci fiye da wannan wanda ya fi alkairi, wanda kuke ci a sama ba wahala, amma kuma kwa mu a canza muku da wanda bai kai shi daɗi ba, bai kai shi gina jiki ba, bai kai shi zamowa abinci ba. To tun da haka ne, Allah ya ce a faɗi muku ihibido Misra. ku tafi can cikin waɗansu garuruwa ma'ana ku tafi ƙauyuka ku fita daga birnin ariha ko ku fita daga birnin kudus ku tafi ƙauyuka can bakin kogi fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuke nema in kun noma daga nan aka ba su iri na waɗannan ababe da suke nema aka koro su waje su fito ƙauyuka da bakin rafin kogin Nilo su ci gaba da noma kuma. ta ci gaba da wahalar neman abinci wa rudibat alaihimu zilla Allah ya ce sai aka ɗora musu wulaƙanci. suka wulaƙanta suka ƙasƙanta. wala maskanatu da talauci suka koma kuma fatara da talauci suka mamaye su wa ba'u bi garbin min Allah kuma suka zauna cikin fushin ubangiji Allah ya fushi da su domin ya musu ni'ima sun butulce zalika to duk waɗannan ababen da ya same su fa babu abin da ya ja musu su illa bi annahum kanu yakfuru bi ayatillah sai da sun kasance suna butulce mu ayoyin Allah suna butulce mu ni'imomin da Allah ya musu wannan shine dalilin da yasa suka tsinci kansu a cikin wannan mas'ala a cikin wannan mawuyacin hali banda wannan wa yaqtuluna nabiyina suna kakkashe annabawa sun kashe annabi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma sun kashe annaba wannan ne bai gairi da haƙƙi ba tare da wani laifi ba annabawan nan ba su taka ba su zubar ba ba su yi laifin tsaye ko na zaune ba haka kudu suka kakkashe su zalika a asau wannan saboda saɓa wasu ne wa kanu atadun suka zamo ‘yan ta'adda, ashe kun ji cikakkun ‘yan ta'adda su ne Yahudawa, su ne ‘yan ta'adda, su ne waɗanda suke kakkashi annabawa don ta'addanci, Allah ya kare mu sun kashe annabawa bila adadin sun kashe annabawa su Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi mana waɗansu kuma ba ma san su ba amma dai sun kashe annabawa da yawa sun kakkashe irin su annabi zakariya kafin annabi zakariya sun kashe ɗan shi annabi yahaya annabi yahaya ɗan ɗan annabi zakariya a gaban baban shi annabi zakariya suka yi mashi yankan rago wannan kenan bai taka ba bai zubar ba babu laifin da ya kurin sai dan ya ci a bauta ma Allah a daina bin bautar son zukata wannan kenan sun kashe shi kanshi annabi zakariya bayan sun kashe ɗan shi haka suka yi wannan su annabi iliyasu da sauran annabawa da yawan gaske waɗanda sun kakkashe su kuma ba wai suna ɓoyewa ba ne ba wai sun kashe su ne a ɓoye ba a sun kashe su ga daga su suka yi yunkurin kashe annabi isa alaihi salatu wasalam abin da ya faru gare shi ya faru allah ɗauke shi suka kashe wani a madadin shi da kasadin annabi isa suke so su kashe hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi yunkurin kashe shi shi ma domin ranar da aka yi yakin kayabara ran da aka ci garin khaybar khaybar wani unguwa ne ko wani gari ne kusa da madina garin Yahudawa ne, an yarjejeniyar zaman lafiya da su suka dinga saɓawa, ƙarshe Allah ya ba da dama a yaƙe su, aka yaƙe su aka ci galaba kansu. A wannan rana, Yahudawan Khaibara sai suka tambaya cikin nau'in nama, wani nama ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi so ya ce, aka ce musu ai karfata, ma'ana kafa ta gaba ta akuya. Suka daho kafar akuya ta gaba, suka kawo mashi, ashe sun sa guba ciki sun sa guba ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutum biyu daga cikin sahabban shi suka ci wannan nama waɗannan da suka ci nan take suka mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji jiki guban nan ta kama shi amma dai Allah bai karɓi rayuwar shi ba a lokacin yasa aka tara mutanen Khaybara aka tattaro Yahudawan Khaybara yace zan tambaye ku tsakaninku da Allah za ku faɗi min gaskiya suka ce wallahi za mu faɗi ma gaskiya ya ce abin da nake tambayar ku kun sa guba cikin naman nan ko ba ku sa ba suka ce gaskiya mun sa guba gaskiya mun sa guba dan me kuka sanya gubar suka ce mun sanya ne dan mu kashe ka dan mu kashe ka dan idan tabbas kai ba annabi bane to in ka ci zaka mutu duk kowa ya huta in ko annabin ne mun san ba za ka mutu ba wannan kenan to haka ta faru kun ga sun yi yunkurin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin mamaki ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rasuwa ta zo mashi lokacin da ciwon ajali ya kama shi yake cewa na kusa da shi ina jin ɗanɗanon guba can wacce da ci aka yi bara bayan shekara da shekaru fa an gani amma gubar tana nan tana aiki har ran da manzon Allah zai bar duniya sai da ya ji ɗanɗanon wannan guba kamar ran nan ya ce ta kenan malamai suke cewa Allah ya dawo mai da ɗanɗanonta ne don a cika mashi ladan shahada ya mutu ne sababin abin da ya samu daga fagen daga to yahudawa fa kenan yahudawa kenan فبما نقرهم wa وكفرهم an biya a الأنبياء بغير haƙƙi sun kakkashe annabawa ba tare da wani laifi ba ba tare da wani laifi ba wa qaulihim inna qattala Masiha masih ibn maryam isa ibn maryam rasulullah har ma suka ce mu ne muka kashe isa dan maryam manzon Allah din nan ashe haga sun kakkashe annabawa ba tare da wani laifi ba wannan kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan shine suka zamo 'yan ta'adda ta'addancin suka kulla kenan kuma har gobe ‘yan uwa, har jibi, Yahudawa suna nan da wannan ƙuduri nasu, duk wani wanda zai zamo wani abu, matuƙar ba ɗan cikinsu ba ne ba ba Yahude ba ne, to, duk yadda za a su karya shi za su karya shi, in ya gagara kariwa za su kashe shi, har gobe har jibi, wani shugaban ƙasa ne, wani mai kuɗi ne, wani mai faɗa aji ne, wani ne sananne a duniya, ko dai ya bi ra'ayinsu, ko su tankwara shi ƙarfi da yaji har in ya gagara to sai sun ga bayan shi sai sun kashe shi kullakullan su ne ina su mu'ammar gaddafi ina fata mun gane da sauran ire-iren da yawa waɗanda kafin su ma waɗansu sarakuna da shugabanni ƙasashe duk wanda ya nemi ya kauce ma tsarin su to sai sun ga bayan shi ka gani Allah ya kyauta ga sunan bila adadin da ka daga ido zaka dinga hararowa su wani wai shi Thomas Sankara su Muammar Gaddafi su wane ne su wane ne Ƙiri-ƙiri, aka sa ‘yan ƙasarsu suka yi musu tawaye suka kakkashe su kuma suka koma cikin wahala Allah ya kyauta don haka rayuwar take Allah tabaraka wa ta'ala kai mana maganin su saukin abin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuriduna ayyadfi'u nurallahi bi afwahihim sai Allah ya ce wallahu mutum nurihi walau karihal kafirun suna nufin sun ga bayan musulunci da fatun bakunansu da ƙoƙarinsu da kushe kuɗaɗensu yau mafi yawa kafafen yaɗa labaru manya na duniya nasu ne mafi yawan manyan kafafen yaɗa labaru nasu ne suna kashe kuɗi don siyaya ta abin da suke so lura duk wata kafa ta turai in ana labaru za ka ji duk abin da ya shafi ƙasashen afirka ƙasashen asiya ƙasashen musulmi na masifa ake zakulowa a faɗa amma duk wani abin alkhairi wanda ya shafi waɗannan ƙasashe ba ka jin ana faɗa zai kaji an ce an kashe dubu mutum dubu kaza a can an kashe dubu kaza a can haka ake yi ko ba haka ba ne ‘ya'yanmu ne masu karanta labarin nan tunda ‘yan afirka ne wasu ma ‘yan najeriya ne ko nijar amma ku sani ba fa su suke tsara labaru ba wannan labarun suke karantawa da harshen Hausa mai karanta labarin nan ba shi ya tsara ba da turanci aka tsara ba shi aka yi kurin ya fassara Fassara waye ko ya so ko ya ki abin da aka bashi nan shi zai fassara shi zai faɗa ko da ya tabbatar abin cutarwa ne ga ƙasar shi dan aiki aka ɗauke shi an gani kullum sai ka ji miyagun labaru ƙasashen musulmi suke kullum sai ka ji miyagun labaru na kashe-kashe fitintinu tashin hankali ƙasashen afirka ne amma su a turai suna da irin wannan suna da abin da ya fi wannan matsala domin in ka lura mahaukata ne giya dai dama kamar ruwa ake shanta makamai kuma kowace irin bindiga za ka je shago ne ka saya kamar gyada in giya da makamai miyagu a hannunsu ashe haka kashe-kashe sai abin da Allah yi to suna yi amma ba su faɗi ne ana yi ka sarika amma dan ƙasar su ce ba su faɗi Allah ya kyauta abin da yawa abin da yawa wai bahaushe ya ce mutuwa ta je kasuwa ku yi hakuri yan shekarun baya yan shekarun baya Allah ya taimaki wannan ƙasa ta mu ko wannan yanki namu da taimakon shi yanda musulunci ya yi yunkuri na shiga gidajen mutane ana ta karantar da mutane addini musamman yankin Afirka ta yamma Allah ya taimaka aka kirkiro su tashoshin satellite irin su menene ma wani TV ne Sunna TV Africa TV da sauran irin waɗannan da ƙungiyoyin addinai suka shigo suka yi ruwa suka yi tsaki aka yi ta sa malamai suna ta azuzzuka dare da rana safe da yamma a waɗannan 'yan shekaru kaɗan da suka wuce nan baya ba gidan da ba a kama waɗannan tashoshi na karuwa babu kuma inna ba a karuwa da wa'azozin malamanmu mazanmu da matanmu yaranmu da manya leƙowar suka suka ga wannan akwai zargi mai ƙarfi shi ya ƙirƙiro suka yi ƙoƙari suka zo tsakiyar musulmi kamar birnin kano suka ƙirƙiro wa'insu tashoshi nasu suka sa kuɗi suka ɗauki ‘ya'yanmu ba tare sun bayyana musu ga abin suke nufi ba aka dinga ba su damar samun kuɗi da tallata kawunansu aka ƙirƙiro wata arewa 24 da wata tauraruwa da wani wane ne aka yi ƙoƙarin karkatar da zukatan mata da yara su rabu da abin nan sunna tv su dawo kallon fina-finan hausa ko ba ku gane ba kun gane yanzu yauwa waye ya kafa su ba wanda za ka ji an ce ai kuɗin wane ne ya sa ya kafa to akwai zargi mai ƙarfi hannu ne daga waje ya turo kuɗin da ake tasarrufin waɗannan tashoshi su waɗanda aka ɗauka waɗannan yara da ke ciki mazansu da ‘yan matan mafi yawansu ba su san manufar ba an ɗauke su ne ana ɗan ba waɗansu su kuɗi wasu kuma ana ba su dama tallata kawunan su su zamo me ake cewa eh, me suke ce ma abin nan sananne na celebrator yawa su zama celebrator an gane wannan ku da duk yunkurin su kenan waɗannan yara masu wani ɗan tsalle tsalle kowa kokarin shi ya zama celebrator ya zama sananne a duniya ta wannan kafafe za a yada shi a san shi a duniya da haka ba su san dawan garin ba ba su san dalilin da yasa aka yi su ba an kirkire su ne domin su zama kishiya ga waɗancan kafafen sadarwa waɗanda suke na addini to yau koyi abin ya kudana kusan sun maye gurabin wa'ancin tashoshi idda inda ake kallon sunna tv yanzu in kaje tauraruwa ce yanzu in kaje arewa ce ko ba haka ba haka abubuwan suke yaran da wanda aka ɗauka kuma da an gama cin moriyar ganga sai a yada kauri, sai a zabar wa'ansu 'yan mata da kin gama 'yan raye-rayen da 'yan waƙe-waƙen da 'yan menenen tsufa ya fara zuwa an hana ki aure baki aure kika haifi ‘ya’ya ba bai su kula da ke sai a tauraro ki heta dishi sai a watsar da ke sai a zabaro ta budurwa kuma haka suke ko ba haka suke yi ba ga suna ya gani yuriduna ay yudfi'u lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir to muna zargin muna zargin ba shakka waɗansu ne daga waje daga irin waɗancan ƙungiyoyi makiya addini suke ba da kuɗin kafa irin waɗannan gurare in ko ba haka ba a fito a yi bayani a ce a'a ai sunna a wannan arewa 24 ɗin nan alhaji malam wani shi ne darakta shi ya ba da kuɗin shi aka kafa ta da kuɗin shi da jarin shi ne aka kafa ta ko da alhaji wani da alhaji wani suka kafa ta in ba haka ba a fito a yi bayani in ko ba a yi bayani ba to wannan zargi na mai da ƙarshen gaskiya ya eh, kullalliya ce an yi ne kaɗai don a kashe kaifin sunna tv an yi su ne don a kashe kaifin afirka tv an yi su don a kashe kaifin alfaira da sauran kungiyoyi ko kuma tashoshi na malaman musulunci da ake da addini an gani haka suke yi duk inda za a binciko to suna ƙoƙari su kuma su dakushe gurin shi ne gazauli fikiri akwai gazauli fikiri a tunanin mutane a yaƙi tunanin mutane haka ta wajen ƴan kwallo, samari ku yi hakuri. nan ma sun farauce muna yara, an gane wannan ku? Yawwa, da safi ana wajen training, da yamma ana can ana bugawa, tumatuman na can na bugawa, namu na nan fa, da daddare kuma ana wajen TV kuri ana kallanta. Haka ne ko ba haka ba, throughout ba su da lokaci sai na kwallo. Na sha faɗi na ce yanzu yaro in ya tsaya karanci alkur'ani da kyau, a unguwarsu sai ga an sa shi limanci aminan baban shi sa'o'in baban shi kai kila ma hadda baban shi mahaifi sai ya zo ya ja sahu bayan shi dan shi ne yake limancin kuma ya fito ala kalla ala gafarta malam yaro karami da yan ƙananan shekaru haka ne ko ba haka ba zai jin kunya ji yake ma alhamdulillah Allah ya kai shi wani matsayi uban shi ma alfahari yake da shi ɗana ne ya ja mu yau abin alfahari ne wajen uban da saurin ‘yan uwan uba, haka ne ko ba haka ba, to don Allah je ka filin ƙwallo, ka taɓa ganin wani yaro ya zo ya kira baban shi ya ce da Allah baba zo ka riƙe mana gola. <laughs> Na'am, ce baba kai za ka yi mana gola yau, a ba ma gola bai ce baba kai ne koci, eh, ka zo ka yi mana koci. Ana haka, ashe kowa gyara ya sani, kuma ko ɓata ya sani. an to duk da sisa ce irin tasu shin shi kwallon nan ma ku yi haƙuri da Allah ita kwallon nan menene ribarta nawa kake samu ku yara kuke ta ɓata lokaci wajen yi wajen training duk kun bi dan rabin fegi da wata ƴar ta bayan gari kun daddabe ta saboda buga kwallo nawa kuke samu me ake baku shin cikin wannan yanki namu a wannan jiha tamu makab gaba ɗaya samo mun sunayen yara goma waɗanda yanzu haka suna can suna buga a manyan ƙungiyoyi na duniya ta ina ake samun kuɗin kawo mun guda goma waɗansu suna faransa waɗansu suna italy waɗansu suna abincin wacce ƙasa rasha da sauransu ne kawo mun ‘yan wannan jiha ta mu mutum goma yara waɗanda suna can suna bugawa suna samun maƙudan kuɗi ana sayan su fama-famai kawo mun mutum goma ba za ka samu ba amma a nan garin kaɗai sai in kama yaro ishirin wanda ya je gasa alkur'ani mai girma wasu sun ciwo kujerun makka wasu sun ciwo motoci mashina ga sunan bila adadin kuma ga mutunci ga mutunci kamun goma ‘yan ƙwallo ‘yan nan yankin ‘yan nan jihar da suke waje a yanzu haka suna spain suna can eh, mediterranean ake ce mata wace ce ma madarin ko madarin da gwarangoza hadda wata gwarangoza to in ma ban ne hankali cikin kungiyoyin kwallon nan fa ko akwai wata kwallon da ake wai sunanta ma zaruruga kai daga jin zaruruga ka san ka san ba alkhairi ciki Allah ya kyauta kwallon nan da kuke ji da gare duk kullum ake samu ba wai fa a filin kwallon ake samun kuɗin ba su wa'ancan masu timatiman manya inda suke samun kuɗin ba wannan kuɗin shiga ba ne ba ana ce ana samun kuɗi ana sayan ɗan ƙwallo dala miliyan ɗari dala miliyan talatin ana ce ka'ewa da ya hai dala miliyan kaza aka saye shi yana faransa yana bugawa ina ake samu waɗannan kuɗaɗen ba ana samun kuɗaɗen ba ne ga waɗannan kuɗin tikiti da ake shiga muku bayani ku gane to bari ku ji ina waɗanda suka san yadda ake karta caca ta karta caci irin wacce ake ta karta Kuntunu? To akwai lamba ɗaya, akwai lamba biyu, akwai lamba uku, ita kartar, har akwai lamba goma, haka ne ko? Akwai sha ɗaya, shi wannan ƙaton ko? Mai babban zane, shi lamba sha ɗaya, shi sarki cikin karta ko? Akwai sha biyu? Babu. To ku koma tim ɗin ‘yan ƙwallo, waɗanda suke shiga a kowane tim, mutum nawa ake sa a fage. sha ɗaya wa'irsa sha sha ɗaya wa'irsa sha ɗaya ashe kaga yadda ake zuba karta a bajau ana cace da su to haka ake zuba waɗannan yara su ƙwayoyin karta ne a filin stadium su ne bajau ɗin can daga baya akwai kamfanoni na caca waɗanda kowane sati wannan ya yanki wancan tim ɗin wancan yanki wancan tim ɗin a zuba kuɗi ana cin kuɗin har ma kasashen musulmi ana samun irin waɗannan ko wanda ga dan yi ɗan shago kamfanin ne na ya ake ce maka cacen ma yawa neja neja pool da sauran ire-iren waɗannan su neja pool an gane wannan ko to a nan ake cin kuɗin waɗancan duk wanda ya sayi wani tim to waɗanda suka yi yanki wannan tim ɗin suka zuba kuɗinsu sai su zuba sau goma su ci sau ɗaya ba kuɗin ne suke sirarewa su koma aljihun wa'ancin Yahudawa masu wa'annan tumatumai ko kuma su bakatti a fili ko hatika gudu, ko ne timatiman. Abin hikima ne, can ake samun kuɗin, ba wannan kuɗin shigar ba ne ba, wa'ancan kuɗin da ake samu a wa'ancan kamfanonin caca, a wa'ancan ƙungiyoyin caca da ake da ku aka zuba ku a fili, don haka aka samu zakara. mai saurin cin kwallo yake an saye shi dala miliyan biyu dala miliyan uku don me ba nan zai jawo kuɗin ba a can kamfanin caca can zai dinga ci ana samun kuɗi ko fahimta ko abin hikima ne ba na ake cin kuɗin ba can ake cin kuɗin caca ce caca ce kurin ake yi da ku a gani caca ce ake da waɗannan yara yanda suke kartan nan lamba sha ɗaya ne daga nan sai abin da ya ƙasa haka ma a filin nan lamba sha ɗaya ce a cikin kartan nan akwai wannan ƙato wanda ake ce sarki ko shine shugaba ko lamba nawa ƙasa in aka zo da wannan to an gama da kai an bige ka haka ne ko ba haka ba masu karta ko da ke ba su nan <laughs> ba su nan to cikin yawancin yaran da suke buga ƙwallo kuna biye akwai wanda ake ce mu captain captain ko shine shugaban yan kwallon ko ba haka bane shike ba da umarni wajen masu caca akwai kartagi wanda yana waje daya shike kullawa da kwancewa su ma can akwai da suke ce mu refili <laughs> shike kullawa da kwanci duk abin ɗaya ne caca ce kur ake bugawa ana cin kuɗin ta bayan fage ko kuna nan kuna ta hankoro kuna ta bige-bige to cikin wannan cacar ma ya kai in kai bakar fata ne ko ka shiga ciki ko ka iya ko ka kware to kyamarka ake sau nawa muke jin ana jifan bakake da ayaba ana ce musu birai an sha irin wannan amma kuma yaranmu duk sun ɓata lokaci a nan yanzu yanzu dai a nan garin da sassafe ka zaga bayan gari kowace unguwa ka bi bayan gari ka ga yara daɓa daɓa a feguna da filaye da gonaki ana ta training ana ta training har sha biyar rana wani uban yana cin ya tafi kasuwa wani ya tafi gona wani ya tafi gurin aiki dan yana cin yana training da ya taso kuma ya dawo gida shi zai fara cin abinci a gani ko domin uwarshi ta tuka uwarshi ta dafa kafin mai gidan ya dawo ya ci shi ya ci abincin da yamma ta yi sai ya sanya dan gajeren wando ya ɗau takalmin roba sai ya koma bayan gari shi dan tim kaza ne shi ɗan wacce ce wancan kuma ɗan wancan ne a ta bugawa in an sa abu a kareraye ba kuma da dare ya yi magariba ta yi a ƙara cin abinci kuma sai a tafi gidan tv kallanta throughout hour babu lokaci har cikin azumin nan haga sun cinye mu da yaƙi ta nan maimakon yaran nan namu su tafi su yi karatu ko su tafi su koyi sana'a to duk an kashe musu zukata a nan su ko ba ko kwabo za su samu ba a nan su gama ƙara wannan mayatar kallace-kallace ko kwabo ba su samu har su wuce lokacinsu na gina kansu su wuce lokacin su iya samun wani abu an kashe su ana sai kuma bayan sun girma su a dawo ana neman ina za a samu su takardar sakandare ko ta cikoci ko ne don dai a samu su ɗan yi gaba haka ne ko ba haka ba yara ga ɓata lokaci ne shi kuma lokaci tafiya yake lokaci tafiya yake in ya tafi bai dawowa to daidai lokacin da ya kamata yara ku tsaya ku kula da kanku ku gina kanku ku koyi sana'o'in mahaifanku a da lokacin da mu da muka taso Ɗanɗan mahauci za ka ga so yake ya koyi fawa dan dan masaki so yake ya koyi saka dan dan makeri kullun yana tare da babu so yake ya koyi ƙira. haka ne ko ba haka ba to ku yanzu sana'o'in iyayen kun watsar ba ku kama wasu sabbin sana'o'i ba kun tsaya duk kun ɓata lokacin ku wajen kwallace-kwallace da kallace-kallace har girma ya zo uba ya tsufa a zo a haihuwar guzuma ɗa kwanci uwa kwanci dama shi ke samu abin da ake ce gida to da ya tsufa ya gajiya kai baka iya komi ba sai kwallo kuma a kwallon baka samun ko kwabo ba san ma kana yi ba kaga shi ke nan, an kashe gida wanda suke so dama su kakkashe muna gidaje ta irin wannan siga su kakkashe muna gidaje su kashe zukatan matasanmu ta irin wannan siga gashi nan ko sun tayar mu haka a sun tayar mu haka tafi turai ɗin ka gani ‘ya'yansu haka suke yi a turai ‘ya'yansu ba sa irin wannan ƙwallon zubar gada makaranta ake keɓewa ta ‘yan ƙwallo tun suna yara wanda ya ga zai iya kai ɗan shi ya kai shi ya koyi ƙwallo a nan wanda ya ga zai iya kai ɗan shi ya koyi kanikanci ya kai shi ya koya wanda zai koyi kai ɗan shi ya koyi eh, kafinta ya kai shi ya koya wanda kuma zai kai shi makaranta a makaranta ake yi tun daga firamare har sakandare suke ginawa ta kwallo ba wai kowa da kowa karabiti ba ba wai yaran gari ake jawowa ba sai baro sana'o'in iyayensu sai baro gidajen iyayensu ko su kama wani haure-haure da shure-shure wallahi tura ba haka suke yi ba kuma ƴan kwallon kun sani ba haka suke musu turawan mu ne suka ɗauka kidahumai sun ɗauki yaran mu kidahumai kuma ka fito kai wannan magana ma bata lokaci ne wani malami yake cewa yanzu haka wata kungiya ta kwallo wacce take Italiya zaka samu yaro a nan garin ya haddace sunayen yan kwallon akwai wani akwai wani daga kungiya kaza yake ya dawo kaza aka saye shi fan dubu kaza amma da zaka ce lissafa maka limaman masalatan unguwarsu da limanwa da limanwa wallahi bai iyawa bai iyawa in ya kokarta limamin kusa da gidansu daga nan ya ce akwai wani tsoho nan wani ɗan gajere <laughs> haba mai limancin nan guri kaza baban suwa ne iya kashi kenan haka ne ko ba haka ba ashe kun ga sun ci duninmu sun kada wala sharin yahudawa ne sharrin su ne duk su suke da waɗannan ƙungiyoyi na ƙwallon manya-manyan ƙungiyoyin nasu ne don kaji ƙungiya ka ji ta italy ji ta ta tasu ce suke juya to suke sarrafa ta suna jefa tsuntsu biyu da dutse ɗaya su kwace muku kuɗaɗe ta hanyar leja food su karkatar zukatan yayanku har su cinye lokacinsu na samartaka ba su iya komi ba ba su fahimci komi ba ƙarshe sai a yi ƙasar ta koma haihuwar guzuma da kwanci uwa kwanci ba wanda ya iya komi komi sai mu zauna sai an shigo mana shi daga ƙasashen waje yanzu ƙasa kamar najeriya ana cewa ashana wannan ashana ba mu da takamaiman kamfani da ake yin ashana sai an shigo da ita sutura wannan ga abubuwa nan dai barkatai ga mu da yawa ga ƙasar noma ga albarkar ƙasar ga kwal ga zinariya ga azurfa ko fara tono su ba a yi ba ga man fetur amma da kuma ga dimbin talauci gani <laughs> Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa ɗan uwa mu yi hakuri kamar mun dakatar da karatun ko e kamar mun dakatar da karatun ayi hakuri bayani ne ya gito sharrin yahudawa yawa ke gare shi ta ƙarƙashin ƙasa suke tabe suna wannan wannan shugaba Trump na America na yanzu shi ke da manya-manyan kamfanonin caca na wannan abin nan ɗin ya kuke ya kuka ce mata ɗazu Neja Pool da sauran ire-iren wannan manya-manyan kamfanonin caca na duniya nashi ne dama ɗan caca ne manya-manyan kamfanin cacen nashi ne duk waɗannan kwallayen da ake bugawa ake ci alaji shi kuɗi suke komawa da shi da ƴan uwan shi da mutanen shi kwanan nan an tono wani mutum wanda an kashe shi ko an ce ya mutu a gidan yari wajen shekara 20 suka wuce kwanan nan aka tono ba da ya dinga kullawa ire-iren wani har wani tsibiri suka keɓe in ka ji abin kare bai ce manyan shugabannin turai din. da iri-irin waɗanda ake haɗa kai ana kashe ƙasashe ana kashe mutanen ƙasashe ba sun kashe ku wai su kashe ku har lahira ba a su kashe muku zukata su kashe zukatan 'ya'yanku su hana su koyon sana'a su hana su yin ilimin da ya dace a gani ko ilimin na bokan ma a hana 'ya'yanku yi wanda ya dace wanda ya kamata a hana ku koyon sana'a a hana ku addininku a farauci zukatan 'ya'yanku. kullum kokarin su su ga wani daga cikin yan ƴan ya yayi wani irin aski su masa kwaikwaya shi suke yi an gani ko su ga wani daga cikin wa’yancin ƴan kwallo ya dinka wata riga mai saleba tana jan ƙasa su masa kwaikwaya su ne malaman su duk abin da kai uba za ka faɗi duk abin da malam mai wa'azi na ungoku zai faɗi to abin da wancan ɗan ƙwallo ya aikata shi za a yi koyi da shi haka ne ko ba haka ba haka abin yake a gani sharri ne suka dukunkuno suka jeho muna a gani yanzu kaga wannan bayani wasu daga cikin yaran suna can sun kule <laughs> don me ake faɗin haka su sun ga alkhairin abin to ba sa ganewa sai lokaci ya kure kamar yancan yan fina-finai duk suka ɗauka tana nan ta ƙi yin aure don ba zai wuta yi aure ba tana nan kuma wani ɗan fim ɗin bai auren fim su ma sun san ba ta kware ba ce fita suke waje su lalubo ta kware su kai gida su aje wannan suna nan suna garata ana ɗan san mata tana tallata kanta ana buɗe fuskar ta duniya na gani tana samun mutane ta zamo celebrata wance ce daga nan da ta kai shekara hamsin da ta kai shekara arba'in ma kai talatin da kaɗan sai kuma aje ta sai kaga an daina sa ta cikin fina-finan an samo su 'yan mata daga nan ta zama kwashi kwarab in kana bibi social media ga sunan wa'insu cututtuka sun kama su ba magani wa'insu talauci ya kama su ba ko kwabo kuma an yi watsi da su ga sunan da yawa Allah ya kyauta Allah ka ƙara shirya mana zar'ar mu Allah ka shirya mana zar'ar mu dan girman Allah samari ku yi hakuri ku san inda kanku ke muku ciwo in ma kwallon za ka yi to tsaya ka nemi sana'a akwai inda ka dogara kake samun kuɗi ko ba haka ba tunda ƙwallon nan dai ba sana'a ba ce ba ba ka samun ko kwabo to ɗaya maka kalle ta a tv ɗin ka yi dariya an ci ƙungiyar suwa ne shi kenan an gane wannan ko amma ka saki sana'ar gidanku ka saki sana'ar babanka babanka ya tafi gona ka tafi training babanka ya tafi kasuwa ka tafi buga buga eh, bannan buga team ta team an gani ko ba sallah ba salati haka girma a haka ka ɓata lokacin na samartaka lokacin da na samartaka shine lokaci mai tsada manzon Allah ya ce khairu hazihi al-umma annamadul awsati yalhaqu ilaihim tali wa yarji'u ilaihim al-gali mafificiyar al'umma zuciyar al'umma samari samari cikin al'umma matasa sune ne zuciyar al'umma idan zuciya ta lalace sauran gaggar jiki mai amfani shi babu inna fil jasadi murghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu to zuciya al'umma matasa samarinta yara na ƙasa su suke sha'awa in kai kamar wani. manya irin mu waɗanda muka dan kwana biyu muka expiring lokacin tuna taka muke sanda muna samari mun yi kaza mun yi kaza labarin mu kenan mai daɗi haka ne ko ba haka ba a shaga samari su ne zuciyar al'umma idan ta lalace komai ya gama lalacewa idan gari ƙasa jiha lokal gamma, zukatan samari suka lalace wajen kallace-kallacen ƙwallo wajen bige-bigen ƙwallo ba sallah ba salati ba lada ba la'ada duk a gama kuma a ofe a haka to ina kuke tsammanin wacce irin gobe ce zami a wannan ƙasa tamu ya zami wacce irin gobe muke tsammanin za ta faru Allah kyauta Allah ƙara shirya da mu Allah ka shirya mu ka shirya da matasan mu ya Allah ka sa mu gane gaskiya ka ba mu ikon binta ka sa mu gane bata ka ba mu ikon guje mashi yan uwa ku mu yi hakuri ba mu karanta abin nan da yawa ba mun ci gaba da labarin da kuce duk karatu ne Allah taimake mu ya ba mu damar gyara kurakuran mu a gaskiya mun yi kurakure ko muna cikin kurakure mun saki layi ya kamata mu dawo mu gyara ba mu makara ba mu tuba dan Allah mu gyara mu gyara mu nemi abin da zai kwace mu a nemi sana'o'i samari in ma ba su a ga noma in babanka zai tafi gona bi shi ku tafi ka koyi noma an gane wannan ko bare ba da arsa abin da za a yi kai ko ciyawa ka je ka yo ciyawa ka zo ka sai da naira ɗari biyu ɗari uku ta fi ma wannan ba ka samun ko kwabo a can ƙarshe kuma a kareraya ka a zo a zube mu baba kuma su zubar da kai idan ka rabe jikin kwalbati in koci zai wuce karka da lahiya <laughs> shi ne kocin ma'ada <laughs> sun gama da kai Allah ya kyauta Allah ka ba mu dacewa na Allah ya ce me Mm. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم Allah tabaraka wa ta’ala ya ce, Innan lazina amanu, lallai kam, tabbas, duk waɗanda suka yi imani, suka bi abin da annabinsu ya zo musu da shi, wallazi na hado da waanda suka musulunta daga cikin Yahudawa, wayanda suka dawo suka gane gaskiya, wannan Sara da wayanda suka gane gaskiya daga cikin Kiristoci suka dawo kan hanya ta kwarai wasabi'ina da karkatattu saba'awa, wayanda suka karkace suke bautar mala'iku suke cewa ‘ya'yan Allah ne mata. to in suka gyara suka dawo suka dawo kan hanya ta gaskiya man amana billahi duk wanda ya dawo ya gyara yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai falahum ajruhum inda rabbihim to suna da cikakken ladan su gobe kiyama wajen ubangiji wala khawfun alaihim kada ma su ji tsoron barin duniya wala hum hazanu ko ba za su yi bakin ciki ba gobe kiyama in dai sun gyara sun tuba da haka kenan ana jan hankali ko da muna da kurakurai to mu yi kokari mu gyara mu tuba ga Allah Allah ka yafe muna Allah ya ce me wa iz akazna misaq summa tawallaytum Na’am, Allah ta baraka wa ta’ala ya ce, Wa izu a kaza na misa a kumkutuna lokacin da muka yi alkawari da kuya ku Yahudawa, ya ku banu Isra’ila. duk bayan wancan gwagwagwa da tarkoko da ake da su zamanin annabi Musa. To, a lokacin annabi Musa ne dai, Allah ya yi alkawari suka sadu da suka ce, To, yanzu kan sun yarda za su yi ma Allah ɗa'a, suka faɗi ma annabi Musa wannan. Allah ya ce, To, in kuka yi ɗa'ar kuma na gafarta muku duk kurakuranku na baya, yanzu a sa sabon shafi. Abu na farko, ku yi sujuda ga Allah, ku kaskantar da kai ga Allah. muka yi wannan alkawarin fa da ku Yahudawa, kuka ƙi yin sujudan nan, kuka ƙi ƙasa ƙasa kuka ƙi, wa rafa'ana fauka kuma tsora, sai da muka ɓaɓɓako wani ƙaton dutse, ya zo ya tsaya birbishin garinku, yi muku inuwa, ko dai ku yi sujuda ko ya faɗo. Aka ce, ku zo ma ataina kun bi kowa, ku riƙi abin da muka zai ke muku da shi da ƙarfi, ku riƙi attaura, ku yi aiki da ita, wa zukuru ma fihi ku yi aiki da abin da ke cikin attaura allakum tattaqun domin ku kasance masu tsoron Allah sai fa lokacin ne da suka ga haza suka ga wuya sannan suka yi wannan sujuda da aka nemi su yi kun san abin mamaki ko ita ma sujudar da aka ce su yi mafi su ya suka sa rabin goshi ba su dungura duka ba <laughs> wai su ga dai me za a yi in ba a yin ba <laughs> sai suka dungura da rabin goshi ba su dungura goshin duka ba har gobe su jidar yahudawa rabin goshi suke dungurawa har gobe ba sa su juda da goshinsu gaba ɗaya subhanallah Allah ya ce sun laitun min ba zali sannan kuka juya baya kuka juya ma wancan alkawari da kuka yi baya bayan kuma kun san kun kullace za ku yi ma Allah ɗa'a. falaula fardullahi alaikum kai ba dan da ya falalar Allah da ya muku ba wa rahmatuhu da rahamar Allah da ya jinkirta muku saukar azaba dan ana lallashin ku ko kwa tuba ai la kuntum min lakasin wallahi da kun zama cikin halakakku da tuni an gama da ku amma saboda falalar Allah saboda jin Allah sai aka kyale ana lallashi ana ta wa'azi ana ta jan hankali wai ko kwa gyara ku tuba Allahu akbar yahudi kenan yahudi tuba babu duk inda aka bullo musu ya san bullo ta wani gurin Allah ya kyauta to ga wani ta'addancin kuma da suka yi i Babban ta'addancin kuma da Yahudawan da suka yi, wannan ko ba zamanin annabi Musa ba ne, bayan wucewar annabi Musa, zamanin annabi Dawud, alaihi salatu wassalam. A lokacin akwai wani gari Ailata, wanda mutanen garin nan Yahudawa ne, Ailata yanzu yana can wajen Khalid, wajen mashigin Faris ɗin na kogin Fasha, in aka yi ta yakin na lokacin Saddam ko? Wajen tsakanin Iraki da da Kuwaiti. to ailata tana can ɓangaren a lokacin gari ne na yahudawa su suke zaune a gurin Allah ya aika annabi Dawud har izuwa ga wannan gari suna daga cikin garuruwan da aka sa ya zamo annabinsu mutane ne waɗanda suke bakin kogi wannan kogi da ake ce ma hukuma wannan teku da ake ce ma fasha kogin fasha an gane wannan ko to anan suke zaune inna furat ta gangaro ta shiga cikin teku a daidai nan wajen suke to ba su da wata sana'a sai su Allah ta baraka wata ala sai ya ce ma annabi Dawud a faɗe musu an haramta musu yin su asabar amma sauran rade ku tun daga lahadi har juma'a sai ta yi su ɗinsu sai ta kamin kifi amma asabar dai to kada su yi suka matsa sai sun yi aka hana yau suka zo suka yi wata dabara tsawon kogin mu ɗauka kogin ya fito daga kudu zuwa arewa misali ne nake a ce kogin ya fito daga kudu yayo arewa in suka zo jikin kogin sai nan yamma ya ɗan ja wata hanyar ruwa ita ɗan tafi da nisa ta bar kogin sai a yi kududdufi sai a dawo nan gabas sai a ɗan ja wata hanyar ruwa in ta ɗanyo nisa sai a yi kududdufi nan sai a toshe duk ranar lahadi ko kuma ranar juma'a ana gobe asabar sai a ciccire toshiyar da aka yi idan ruwa ya taho kifa ya saka taho kifi sai ya bi ya cika wancan ɗan kududufi da aka yi nan ma ya bi ya cika wancan ɗan da aka yi ran juma'a can wajen yamma sai a zai a inda kifin zai dawo cikin babban kogi dole kifin sai ya tsaya can sai ya kwana sai Allah ya kai mu gobe lahadi a zo a kwashe kifi kun gane wannan ko hikimar da suka yi kenan yo ai dai ba su kama kifin ran asabar ba amma sun mai tarko ran asabar din ya kuma fada cikin tarkon suka aje shi sai da hadi suka dauka wannan ba su yi suran asabar ba kenan sun yi suran asabar wasu daga cikin suka yi ta wa'azi wannan ba hikima ba ce wannan ba wayo ba ne wasu kuma suna ce ka ku kyale su eh ku kyale su eh haka suka ga za su yi kada ma wanda ya ƙara ce musu ƙala to ƙarshe Allah ta baraka wata ala ya sauka musu da wata irin azaba wacce ba a taɓa azabtar da wani irin wannan azaba ba Shi ne Allah yake ba mu labari a wannan guri Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi wa laqad alimtum haqiqa kun sani ku banu Isra'ila yanzu kun san allazina atadaw minkum kumfin sabti kun san wa'in suka yi ta'addancin nan a ran asabar kakanninku ne sanda suka yi wancan ta'addanci na yin suran asabar bayan Allah ya hana su sai aka azabtar da su da wace irin azaba fa qulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan kasiin ku zamo birai mani, santa daga dan adam ya suka koma siffa irin ta biri biri dai wannan naka ya suka koma birai bayan kwana uku aka halakar da su suka mutu gaba daya an fahimci wannan ko wasu suna cewa wai asalin birai kenan daga wannan ne aka samu halittar biri wannan ko ba haka ba ne domin dama can kafin wannan lokaci akwai birai akwai birai kafin wannan lokaci ba haka ba ne ba ba wai su ne asalin birai ba an fahimta wasu kuma suka fassara cewa ba wai gangar jikinsu ce ta koma irin ta biri ba a ci Allah ya mai da zukatansu irin zukatan biri Mai zuciyar biri san ɓanna duk inna ɓanna take ko ba zai samu komai ba zai yi ya suka zamo da zukata irin zukatan bire to masu wannan ra'ayi suka ce su ne har yanzu ba halakar da su aka yi ba sai Allah ya lalata zukatansu da haka duk inda bai yahude yake so yake da ga ina ne zai yi banna yi banna ina zai lalata abi ya lalata amma da waccan fasara ta farko sun zamo bire da siffar bire. bayan kwana uku Allah ta baraka wa ta'ala halaka su wannan ita ce amsassar fassara domin ita ke da muhalli ya zo cikin tafsir na Imam Shafi a cikin tafsir Jami'ul Bayan fi ta'awil Qur'an ya zo da wannan a jizi na ɗaya shafi na shida da da sittin shida. an gane wannan ko akwai magabata da suka fassara da cewa bire ne bire waɗanda aka sani bayan kwana uku kuma ka hallaka su wannan shi ke da hujja daga magabata amma waɗancan tafsirai guda biyu ko kuma waɗancan ra'ayoyi guda biyu ra'ayoyi ne na tarihi ba a samu waɗansu magabata da suka yi amfani da su cikin tafasiransu ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu to wannan kenan sai Allah ya ce me na'am Allah ya ce faj'alnaha sai muka sanya ita wannan azabtawar da muka yi musu na kala ta zamo abin lura ta zamo abin lura lima bayyana yadaiha ga waɗanda suke a zamanin wa ma kalfaha da waɗanda za su zo baya waɗanda aka yi akan idansu su lura da wannan ya zama musu wa'azi ya zama musu aya ‘yan baya waɗanda za su zo, su ma su ji wannan labari ya zama musu aya, wa mau'izata kuma ya zama wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah kada wani ya kare gigin saba ma Allah sai abin ya zama wa'azi gashi na har yanzu ana ta karantawa Allah ka ba mu damar wa'azantuwa da abin da ake mana wa'azi da shi Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka gafarta muna ana nuna lokaci ya ƴan uwa za mu yi haƙuri mu tsaya ne sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kuma wata sabuwar taɓargazar wanda dai Yahuda wannan suka yi, suka kashe wani mutum don a gaje mai dukiya, da gari ya waye aka rasa waye kashe shi, aka yi ta inda inda, suka dinga zuwa wajen annabinsu annabi Musa, a roƙa musu Allah ya bayyana waye kashe wannan, aka roƙi Allah, aka faɗi abin da za a suka yi ta jayayya, da ƙyarje suka samu suka aikata aikin, sannan wannan mutum ya tashi, ya farfaɗo, ya ce da wane da wane ne suka kashe ni, sannan ya koma ya mutu. wannan bai sa sun yi imani ba sai ya ƙara ƙiƙasa musu zakata subhanallah Allah kyauta yahudu tuba babu mita ka tsantsan da su bayin Allah wallahi mita ka tsantsan da su kada mu biye mu ci ai zamani ne eh ai zamani eh haka ne zamani ne amma bai kamata mu biye ma zamani a makamce ba duk abin da zamani ya zo da shi to mu auna shi da ma'aunin shari'a in ya dace mu aikata in ya saba to mu yi watsi da shi in ba mu gane ba to mu tambaya shi ne ƙa'idar rayuwa duk abin da za ka yi in zamani ya zo da wani sabon abu to kafin ka aiwatar ka auna shi da ma'aunin shari'ar ka ta musulunci ya dace bai saba musulunci ba eh bai saba ba sai ka aikata in ko ya saba musulunci to ka yi watsi da shi in ko baka gane ba to sai ka tambaya an gane wannan ko mai ah, ishminkum fa sayara ikhtilafan sai manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin manzo Allah ya ce mai ishminkum duk wanda Allah ya ba tsawon rai cikin ku fa sayara ikhtilafan zai ga canje canje da yawa zai ga zamani da yawa to duk irin zamanin da Allah ya kai ka fa alaikum bi sunnati ka rike sunnata wasu sunnatul in rashi da sunna kalifofi na shiryayyu al al-muhdi masu shiryarwa biha bin nawajiz ka riƙe da hannu ka cije da haƙori don kada ta kuce an gani a duk irin zamanin da ya zo to yi riƙo da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi riko da sunar magabata kada ka biya ma zamani a makamce ba ci aka yi duk zamanin da ya zo ba shi kenan ka bi duk abin da zamani ya zo da shi ko da ka tabbatar shirme ne ba shari'a ba ta da wannan ba Allah ka ƙara shiryar da mu Allah ka ɗora mu akan da ke shi ne daidai alhamdulillah a shi malam ya tambaye ba tambaya tambaya ce kwara ɗaya an gama ko yau wace kamar tsakanin ƙane ne da wa sai wan yana da mata ko ƙane ne yake da mata ƙane ne yake da mata sai ya rasu to shi wan yana iya auren matar ƙanan haka tambaya take to ga amsa shine ƙwarai ƙwaran gaske ma ba haramta ma wan ba ya auri matar ƙanan daidai ne har ma ya fi wani na waje ya zo ya aure ta musamman in akwai ‘ya'ya kaga ‘ya'yan nan suna nan cikin gida dama shi zai riƙe su to yanzu kuma ya auri innarsu kaga sai ya haɗa tuwo na mai na nama na komi nawa ina fata mun gane wannan ba shari'a bata hana ba kane ya rasu ya bar mata wa ya aura kowa ya rasu ya bar mata kane ya aura ba a hana ba an fahimci wannan ko shari'a ta yarda da wannan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik rabb taqabbal minna innaka antal al